Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da sake saudar ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. A yau dai studio Kalangu tana garin Iferwan inda zam gabata muku da muhawara kan wani take mai muhimmancin gaske wato matsalolin shigar da ɗiya mata makarantu musamman da ci gaba da rika su a cikin waɗannan amma kada ku manta dai studio Kalangu na watsa shirye shiryen ta tare da kyakkyawar da take da gidajen rediyo 45 da ke sassan wannan ƙasa ta mutu. ta Nijar. Kamar da na bayyana muku a yau din muna nan garin Iferuwan inda zan tattauna a batun wato matsalolin shiga makaranta ta ɗiya mace da kuma rike su a makaranta a nan ɗakin magana ina ta da bakin da muka gayyato akwai Ahmed Homakan vice mayor na garin Iferuwan da kuma Bakka Ahmed wanda yake a nan inspection ta primary da ke nan Iferuwan da Madan Ilasu Haba Hamid wato da take pomfukan na Skofi sashen da ke kula da shigar ya mata a makaranta sannan kuma muna tare da wato malam kadara hamadede wakilin wayan 'yan makaranta sannan kuma ina tare da iliyasu ahmed jula wato provisa na cs wato iferuana malamai barka da warhaka barka da zuwa To sanar da ku da cewa batun shigar ya makaranta a wannan kasa ta ta Nijar na kasancewa batu mai muhimmanci ga kasar da ke son ci gaba ka wannan ta mu inda mata suke wakiltar wato fiye da kashi hamsin na al'ummar Nijar duk da yawan mata da ake da su wato a cikin makarantu maza sun kafi yawa wannan matsala ce wadda ake gani ya kamata a daidaita ta haka kuma a yau ya zama babban abu a ga mata suna shiga makaranta domin su kawo tasu gudunmuwa wajen ci gaban wannan ƙasa mu bari in dawo a nan ɗakin magana inda za mu mai da baki kan malam ahmed hanakan wato mataimakin magajin garin gundumar ifirwana eh, malam ahmed barka da haka To muna so ka ba mu takaitaccen bayani a game da batun shiga ya makaranta eh, na wannan yanki na Ifirwan. To harkar wannan eh, ce na na tura diya mata lokal lalle nan cikin kwaminta Ifirwan kin eh, lalle mutane suna bakin kokarin su za a cewa yanzu da cikin aikin da ake yi lalle an yi aiki da kyau mai har yanzu dai har yanzu dai ana nesa da abin da ake so fi bilila baske zancen da ake eh, mutane da duka eh, kamar representant na na institution kamar inspection eh, da niveau secondaire cs kuma da institution na parent de duka da kowa dai yana bakin kokarin shi amma dai kokarin na har yanzu bai isa ba za a cewa wurin da ake yanzu fi sabi an yi aiki amma har yanzu da sauran shi fi sabi don zancen da ake yi na, na, kara na, na, kokari a, huta wurin da ake dadir kowace shekara ko kowace shekara biyu dadir a samu dai a yi ko eh, abin ga sai biyu ko uku haka da a samu dai a ci gaba eh, an aka yi haka nan kuma fisi kuma kullum a ce dai ana sai dan a ci gaba dadir a kara kokari dan a samu wurin da ake an dan gusa kadan an dan ci gaba don gashi magana da nike yanzu to na gode bare yanzu wajen bakka ahmed wato na inspection primer na na shin batun karatu na diyamata ya yake kasancewa a nan iferwan to na gode diyamata na na yara na lakwal eh, ana samun su suna zuwa lakwal amma ba yadda ake so ba ba su yi irin yawan nan da ake nema ba tunda ba su yi ko eh, rabin eh, yara cikin yanzu percentage sai a ce cikin yara dari sai ana samu da ya eh, mata arba'in da daya kenan ba a yi rabi ba amma an ga an kusa rabin to ana kokari ana tattamna ana ganin mutane ana sensibilizan mutane na san dai wataran ya karu. Gode Malam Baka. Barin koma ja madan Ilasu Habba Hamida wato da ke wannan rashe na ingiza wato shigar da ya mata a makarantu. Shin ya al'amarin shiga makaranta yake a wannan yanki na Iferwan? Na gode kamar yadda magabon wanda suka riga ni suka ce matsalolin da suke hana ya mata shiga lakul ko kuma suke sa su bar lakul suna da yawa. Mhm. a ga bisa zan yi kari bisa ka wanda sun ka gai yanzu musamman ma kamar lakwaloli na karkara an je an yi lakwaloli ko ina mutane wasu inda suke da inda lakwal take akwai nisa wannan ma yana hana su kai su lakwal sai ka ga yaron kaɗan shekara shida bakwai bai iya gamsake shi cikin sanyi sai ya tayi ya yi kilo bakwai ko kilo takwas da ya je ya dawo wannan ma yana hanawa da nisan wani sai a je a samu lakwal babu rijiya kusanta wannan ma yana sa uwaye su hana su zuwa lakwal kuma akwai wata matsala da take karya ma uwaye gwiwa bisa sa yara lakwal yara da suka tai suka yi lakwal sun je sun yi karatu sun samu diplom sun yi kara karatu sun zo sun yi zamne ba sana'a ba aiki kenan sai su ce uwaye ce wasu ce suke wanda suka yi lakwal in ma me suka je suka yi kenan bari mu bar mu da mu sake su suna can suna yawo na uku akwai talauci talauci yana cikin abin da yake yana cikin matsalolin da suke hana wasu iyayen su saki ɗayansu su ku. tunda in baka da yadda zaka yi ka biya ma ɗanka kananan bukatu baka bari shi dai musamman ma ɗiya mace tana da bukatoti kananan bukatoti da yawa wasu kuma talaucin yake sa yarinya ga maimakon ka barta ta ta yi lakwal ka yi son ka barta ta yi sana'a ka samu ɗan abin da za ku sa ku ruwa ma ku asiri ku samu kusa a tukunya ku dafa banda wannan akwai jahilci jahilci na uwaye menene jahilci wasu gani suke lakwal ba ta da amfani wasu kuma jahilcin su inda ya kai su mun je mun sha yawon sensibilization in an kai jahilci ya kai uwaye da suke in kun ce mai a bar yarinya ta yi lakwal ka a mata arme da wuri sai su ce a in baka mata armen ba ma ta je ta bi maza kenan wannan abin duk karatun jahilci rishin wayewa ne da ƙananan ayyuka da muke sa yara cikin gida su ma suna cikin matsalolin da suke haddasa su sa yaran su bar lakwal tunda yarinya in ta sauko daga lakwal ba a bata damar ta yi leson ga wanke-wanke ga shara ga wanki ga wane ne ga wane ne da za ta yi dama ta gaji babu ɗaukar leson babu damar ɗaukar leson kenan dole sai a yi ga zuwa talla in tana zuwa lakwal in ma ƙarshen ta babu leson kenan dole sai dai a yi ramuwa to na gode barin kuma wajen wayan 'yan makaranta wayan 'yan makaranta su ne ake ganin wato suna mai da hankali wajen shigar karatun ɗiya su ko ɗiya matansu shin ya wannan al'amari yake a nan wannan yanki na wato ife eh tabbat mu kokarin mu kenan wanda muke eh, sandan mu ta yaki kenan wanda muke kullum muna yin shi ko ne lokaci aka samu aka taru muna muna galgadi muna kawo kokari kware kware kware. har yanzu bai isa ba amma muna kokari muna kara kokari eh, yan mata su ma ba su ba su eh, su fi maza ba su zo daidai da su wannan kokari ne da shike sandan mu ce ta yaki wanda muke muke aiki da ita insha Allah ko in Allah ya yarda mun kai uh, gare ta insha Allah to kafin mu shiga cikin gudanar wannan muhawara bari yanzu wajen wato Ilyas Ahmed Jula wato provisor na CS Ifirwana eh, ya al'amarin ya kuke kallon wannan batu na shiga makarantar ɗiya mata a wannan ƙasa ta musamman a wannan yanki eh, ni a gani na lalle na yi goyon bayan zancen da wanda suka riga ni suka yi kuma Eh, zan kara dai sa baki bisa abun da ya kamata a kara don abu ya yi abun ga tunda eh, wanda yanzu eh, mun ce da dama tunda cikin kamar cikin shefliya na komin kyau lalle da dama amma cikin karkara karkara ya kamata a kara nemo yadda shike duk ya matan da ya kamata su ta yi lakol su ma a dinga sa su lakol kuma su ci gaba har su saya da yawa su kai sai eje ma su wuce shi don shi ne nake so nan wajen a kawo gyaran fuska cikin uh, yanayin don jimillar duka ta yi da kyau ba mu ga saman ba kawai kamar cikin shafilikin komin alhamdulillahi kuma can abin nan ne muke kiran kungiyoyi na faran da lef effectivement a san strategic da za a yi don na karkaran nan a yi a melodin shi fuske to the scholarization ta ma na diamace na na karkara wannan na da na dazuzuka ina ta maha yana kasa kwarai ya ja da bayan sosai yana yana baya tuka to bari dawo kan hukuma wato ahmed eh, hamokan ku ne za a yi cewa ku ne hukuma shin waɗanne matsaloli suke janyo wannan rashin shiga ɗaya mata a cikin makarantu musamman a wannan yanki da kuke mulki bon masalolin masalolin an aka diba su da yawa eh, a su da yawa aka diba eh, kamar yanzu abin da uwayen yara suke shawo kamar lakol don kasa dika lakol ina jin ga sani wa'ansu ko ga tunanin wa'ansu gani suke ba a samu abin ake fuskanta paske yanzu in kasa eh, dika lakol ta je ta yi lakwal ta samu diplom sai a samu apre masala masala aiki to akwai wannan kuma akwai abun ga gane wadda mutane suke kamar wajen addini haka kamar wasu wadanda suke ina jin kano su su waye ba da kyau ina jin su samu sani duniya da kyau gani suke kamar abun ga addini ma bai son a tura yarinya lakwal yawan wannan problem ne kuma wannan abun ga magani shi dole ne kamar wani sensibilization haka kamar siyansa na na wato sai an wayar da kan jama'a eh, sai an wayar da kan kan abun ga akwai eh, akwai kuma problem kin kin tutor en fait yarin ya inta kare lakwal kamar ta kare école primaire surtout kamar eh, matan da suke zowa yan lakwalin da suke zowa kamar daji mai nisa da chef kin aka zo sai a samu problem kin tutor donc kaman eh, uwan yaran suka tashi sai su ce in an kasa diya kalakol ta kare ekol firme ina ne za wani gida ne za ta samu ta zamna ta yi continue kin ekol eh, kin akwai wannan kuma akwai problem kin rishin internet parce que eh, uwayen yara wato inda za a tsugunar da su a rika ba su abinci tsugunar da su su samu wurin karatu kuma wurin cin abin ga duka duka na rayuwa ina shi akwai wayan ga masaloli babbuna ne eh to na gode bari in je wajen wato wakilin wayan yan makaranta malam kadara hamma daidai shin me yake sa ake samun matsalolin shiga ɗaya makaranta to matsala wadda take zowa eh, yadda zani kwatanta maka kamar arme arme yarinya tana lakwal sai a mata arme koko yarinya tana bata kare lakwal ba a mata arme wannan shine ke kawo wannan shine babban matsala wanda shike mata ba su da courage ma yanzu suna gani abokansu inda ake musu eh to bayan shi batun aure babu wasu matsaloli da suke hana su eh, waɗannan yara su je makaranta musamman ɗaya mata matsalolinsu dai wanda suke na farin kamar wanda eh, vismar ya gaya maka kamar rishin inda za su safka wannan babban matsala ne da kulawa kulawa paske yanzu uwan yariya ya ba da yariyan shi yana soro in ta zuwa zai kula da ita shi kuma yana nisa da inda za ya zamna kakin abin da za ya maido shi nan kuma babban aiki ne kenan shi ne yake sa wani bi har yayi abun yayi mai zirin abubuwa ya san abun game ga Allah galib bai sai dai ya fidda talakwal wato dai hankalin uwayen makaranta baya kwantawa idan ɗiyansu suna nesa da su vala wannan babban matsala ne paske yanzu diya diya mace in ka ba da ta baka san yadda take ba can wanda zai kula da ita ba dole ba shi ma ya kula da ita kenan shine yake kawo matsala babban matsala wanda uwaye suna suna dekuraje yariyar nan su barta ma kaga yariya ta yi primer ta kare za ta secondaire sai kaga mutum ya ce shi vraiment ba iya ba da yariya shi kamar yana kilo hamsin ko kilo sittin ko kilo arba'in ba iya ba da yariya shi ta zamana nan gari wajen wa za ta zama wannan problem na farin in ta zamanawa za ya kula da ita wannan na biyu kenan shine yake dekurajin su har ya so sai ya ka gani mutum kuma ya yi abun nan. Na gode hama daidai bari in koma wajen madan Ilaso Habba Hamid shin matsalolin ina suke kasancewa musamman kan wannan matsala ta mata bayan aure akwai wasu matsaloli kuma eh, shi kenan ko akwai wasu matsalolin. To bari dawo ga wato eh, Bakka Hamid ah, da ke kula da harkokin makarantun firamare eh, shin wasu sun bayyana dukkan matsalolin da ake cin karo da su akwai saura ko kuma akwai wasu dalilan da suke sa uwaye ba su mai da hankali wajen karatun 'ya'yansu. To na gode. <clears throat> matsalolin nan da an gaye su an gaye da yawa. Amma abin da zan kara bismar deja ya gai akwai addini addini wannan shi ma mutane kamar suna gani ba su yara mata ko mata suna fita suna tahiya cikin eh, kamfanonin nan kamar lakowal kamar wani wuri haka su yi je su yi aiki da har da al'adu ma haka nan ne al'adu ma ba su a bari mace mace dai suna son ta a gida ba su son ta wani waje haka tana yawo yawo eh, abin da za a kara kuma sai eh, cikin lakol da kanta cikin lakol in yara suka zo matan nan ba su samun ah, su kwantar da hankali ba su samun kwanciyar hankali tunda kaman eh, ana rena su ma wasu yara maza suna rena su ba su da daraja haka wannan ma yana sa ya eh, matan nan ba su son zuwa lakol bayan haka nan in suka taho daga daji cikin gidan wa za su zauna hmm, ba su san gidaje ba ba su san mutane ba kenan ba su samu gida inda za su zamna su kwantar da hankalinsu kenan eh, gwamnati ko ya kamata ta samu su gida ta inda yake an kula su ba a taba su ba suna su hankali kunci. Na gode za mu taɓa wannan batu na nauyin da ya rataya ga gwamnati amma ka sani barin koma jan ko malam ilaso Ahmed Jula eh, eh, wannan yanayi na eh, ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa tamu an du an ƙididdiga da alƙaluma masu nuna cewa har yanzu cigaban gaban ilimin ɗaya mata shi ke ƙasa. musamman ma a makarantun firamare da sakandare hamma zuwa jami'a shin idan ka nazarci wannan batu ya kuke ganin dalilan da suke haddasa wannan mabambantan alkaluma da ake gani eh lalle wannan abin da ya sa har yanzu eh, abin wajen fanni na diya mata yana eh, ba a same shi ba yanda ake son shi kuma ana ganin yana baya ina ta ni dai lalle babban matsala ta harin lalle tana wajen eh, Eh, uwaye tunda parfa wani lokaci in san uwaye yadda aka suka ce da zu eh, abokaina waɗanda suka yi magana kan kamar ba su son lalle su bar yara shi kuma alhali rayuwa dole sai an kai wurin da shike wasu yara sai sun ta sun yi tunda in ni ba ni barin diyata ta je ta yi lakwal kuma ina son in na zo likita in iske je wani ta mini magani abin nan ina maha dole sai an diba shi kenan ni son nike da farin uwaye da kansu su dauki engagement su fito wurin nan yoran kin nan su fito ta tunda kana son kana son danka a karantar da shi alkol ta garin ku amma ba ka son danka ya je yayo karatu ya zo ya karanta suwa kana jiran dan wani shi ya je ya karatu ya karantar da danka to akwai matsala ko yadda aka ce eh, a Hausa hannun wani ya kwaso maka abinci bai kwaso maka miya mai dai ko ka gani to kenan ni son nake lalle uwaye su fito wurin nan tunda in uwaye sun gane sun yarda suka bada suka bada kansu sauran aktar kin eh, na lakwal da ya cewa da hukuma duka bi za su yi amma uwaye sun abu ko mine ne wa'ancan aktar suka yi sai ka ga in ya zo ga uwaye ba su ba da hadin kai ba sai ka ga abin nan ba zai ba ni nake lalle babban matsala shine ignorance kinnan ne eh, to madala na gode malam ilasu ahmed jula barin dawo ga malam ahmed eh, hamokan haka ne eh, shin an ce gwamnati idan ka ce gwamnati za a rataye dukkan laifi gare shi musamman ma a batun shigar da ɗiya mata makarantu waɗannan matakai ne gwamnati take ɗauka musamman a wannan bangare naku na ganin da an yi hoɓɓasa wajen saka ɗiya ƙanana musamman su je makaranta a bar su je makaranta bon <clears throat> abin da nake so in kara sai ka kowa yana da fuskar cikin demokrasi ne muke kowa yana da inci ya hudu abin da yake so abin da ya gane lalle wannan duka maganganu an sha yin su me abin da na san da shi fi sabila gwamnati dai ta dauki matakai da yawa cikin tax kinta da suka ta leluwa wani ne duka dai an dau an dauki abun an dauki decision duka ina jin mutanen da suke kula da da haraka tura diya diya mata lakol suna da tax kin duka meri tana da su akwai decision kin da dauka dan a yi a cikin faranshi a yi protection diya mata ta tahi kuma ta zamna gaskiya fi sabilla aikin takardu an yi shi aikin sensibilization an shi bon dan tule ka kowa dai duk yadda ake so kowa dai yana da laihi ni na yi son in ce laihin nan akwai hannun kowa ciki mai sai ke siyar har yanzu dai hukuma cikin sensibilization take kuma ba ta saya wannan sensibilization ku mutanen da take ake institution na hakuma duka duka suna ciki ni mu dai mun yi son mu ce kowa dai kowa dai ya kama ba suke hukuma kowa ne hawa ka a ce wancan shine hukuma wancan ba shine ba sai zancen tura abin ga diya mace lakol kenan zancen kowa ne baske wanda yake shi hukuma ne shi ma yana da yana da diya shi na shi ma wani dan uwan wani dan lakol ko wata diyan lakol don dole ne abin nan sai kowa ya zo an dama kuma sai kowa ya kokari dole ne bin sai hukuma shine shi ne gid za a cewa mhm. in an ka duba hukuma ita ke da wuka ita ke da nama ma'ana ko da wato iyaye suna so su hana ɗiyansu zuwa makaranta hukuma tana iya tilasta ma waɗannan iyaye su bar ɗiyansu je makaranta ana haka ko mo ana haka me kasan da lokacin da muke abun ga eh, abun da ake cewa ita exception lokacin nan regime na soshawa ne da da incin ka ce kai baka tura dole ne ni da nike nan zamne sai da da ƙarfi da yashi aka tura da lakon waye na babu su so ka gani kenan dole nan a babu yanzu sk kuma kuma aka ce demokrasi wani zance ne daban <laughs> me ina jin dai eh. ni abin da nake so wajen hukuma vraiment duk decision kin da aka dauka paske an dauki decision wanda da shike suna cikin text suna cikin Eh, abun ga eh, luwakin duka wannan ya kamata a yi aplikekin su ba paske aka yi aplikekin su ina jin ba a samun eh, abun ga ba a samun rauni wajen saka diya mata makaranta kawai a yi aplikekin tax kin wato doka ta yi aiki wala doka ta yi aiki in ta bigi kowa dole ne sai a bi abun ga hanya mai kyau kuma a samu a samu amfani a ciki. To da gode bari da wajen wato waye 'yan makaranta waye 'yan makaranta ku ne wakilan wato eh, waɗannan da ke kokarin ganin ɗiyansu sun je makaranta shin eh, mun ka dawo kan wannan batu na waɗannan ɓangare da ake son su shiga makaranta kamar yadda ɗiya maza suke eh, ya za ku kawo taku gudunmawa tun da yanzu za mu dawo kan batun ƙoƙarin da ta kamata waye 'yan makaranta su yi domin tura waɗannan yara ƙanana mata cikin makaranta ni ga nawa lissafi yanzu in ka yi lissafi na yanzu da na da otomatik man za ka gane wa ke uwaye ma sun gane sun gane ke mata ya kamata su ta yi lakwal lawa na gaya maka ke akwai abubuwan da suke kalin su habbas isa inda za su kai amfanin lakwal ka gane ku mai akwai abun da ya kamata kamar wanda vismer ya gaya maka akwai doka wadda ya kamata eh, a hauda ma wanda suke wanda kawo musu eh, kaman problem wannan na na diyanka eh, wani ya bata ta ko wani abun nan inda akwai shi wannan da vraiment ya rage lalata wannan da ake sai ta rage amma an babu doka har yanzu mutumin da yake so ne yake sai mutum ya yi abu kuma a bar shi iko bai buge shi ba ba a mai eh, hukunci ba kenan shine yake kawo Eh, yawancin mutane duka sun jaye su ga lakwal daga kanana ma ba su ma kawo su ma kanana suna tsoron in sun kai inda za su tsahi wajen babban lakwal su samu wannan matsala shine ke sa wa'ansu uwaye su yi dekoraje suna dekoraje ba su kawo su ba su bari yaran su yi kwal. eto eh, yanzu akwai wata shawara da ku kuke yi wa uwaye makaranta na ganin waɗannan yana su sun rika tura su karatu. amma kowane lokaci in mun yi reunion muna sensibilisation muna profite muna sensibilisation muna musu gargadi mai deja ma su da kansu ma sun gane yau paske yadda ya gaya maka yanzu in ka je likita yarinya za ta maka za ta maka ga za ta maka consultation <laughs> to ka diba yarinyar nan uwayenta yadda suka yi hankuri suka dage suka tanye ta har ta kai inda suke yanzu gashi nan ita take take maka magani kenan dole kai ma wannan yana ba da babban example yana ba da babban misali wanda shike eh, mutane suna gane shi mai har yanzu bai kiyance maka ba mutane dai suna son eh, kokari na sensibilisation a kara musu sensibilisation kuma da fannin gwamnati shi ma ya doki ya maido luwa ya maido doka wannan wannan doka in ana in akwai ta wannan aiki sai ya tai paske wa'ansu uwayen yara in akwai ta wannan sun yarda yaran su su kai inda za su kai Mm. na gode malam kadar bari da dawo wajen madan iliyasu eh, eh, kun san da yanayin da wannan ƙasa tam take ciki musamman yadda ake ganin maza sun yi rinjaye a wajen neman ilimi eh, shin idan kuna ta da wannan aiki na wadda kai na uwaye da su tura ɗansu makarantu waɗannan dubaru ne kuke amfani da su na ganin wannan ƙoƙari naku ya me ake ce hanyoyi da dama da kuke hanyoyi da dama mhm. wani bi muna tattaunawa da su uwaye mu musu tambayoyi su ba mu amsa daga baya kuma mu su ba su yi in akwai inda su gane ba su yi tambayoyi mu ba su amsa to tunda kun ce haka wacce tambaya ce kuke musu na cewa me yasa ɗiyan su ba su zuwa makaranta musamman ɗaya mata to musamman zan ba ku dan misali in mun ka shigo cikin lakwal aiki na farin da muke diba abu na farin da muke dibawa allon lakwal mu diba mu gani la kwal duka yaro nawa a ciki cikin yaran nan ya mata nawa daga nan tambaya mu take fara tambaya da muke fara sai mu ci musu to mun zo la kwal inku mun diba cikin allon la kwal inku mun gani cikin yaro kaza ya mace kaza kadai a da ku menene yasa ko shin babu mata a garin daga nan hira take tashi sai su yi ta kawo ra'ayoyinsu suna ba da hujjojinsu na dalilan da ya sa ba eh dalilan da ya sa eh, kudan ba mu koda biyu ne cikin dalilan <laughs> <laughs> dalilan da ya sa mun taba zuwa wani daji akwai wata mace don salman da mun kaje ma a cikin taron da mun kai ita kadai ce ta zo mace da mun kai mata tambaya na dalilai ta ce mana a ah, su sun yi son a kawo musu mace madam sai su kaɗiyansu mata ta karanta da su ba su yarda su kawo ɗiyansu 'yan mata ba su kama samari mm. kenan wannan tambayar da ta yi sai na yi profite ni ma sai na maida mata martani mm. na ce mata madam inda da kike so a kami ki ta karantar da diyarki ita ma tana da uwa Uwar ta bar ta je ta yi karatu har ta zan madan kenan na ce mata ki dage ki bar diyarki ta zan madan don ta dawo ta karantar da sauran kaninta kenan a nan dai cikin dubara kun ka ciwo eh, kanta na'am eto eh, wani kokari ne nike ko wannan hukuma ta ku wannan ma'aikata ta ku take na ganin anan ifora na wato yara mata sun sa sun samu damar ci gaba da yan karatun su oh kokari dai da muke yi waye da kai na uwaye wani bi ana ma kungiyoyi na uwayen yara kamar su APA su CJDS su AMA wani bi ana tara su kungiyoyin nan na uwayen yara ana yi musu formation su ma saboda su gane su san aikin su su tafi yadda aikin su akan ka'ida to na gode madan madan Ilyasu madan da wajen Ahmed eh, Jula eh, eh, wannan kasa mu ta Niger musamman a wannan yanki na Iferwana akwai batutuwa da suke da nasaba da al'adu da kuma addini an ka dubi wato bangaren ilimin mata shin a ganin ku waɗanne hanyoyi ne ta kamata eh, a bi domin ganin an cokan wannan matsaloli na ɗimuwa na cewa a waɗannan abubuwa kawo sun saba ma addini ko kuma sun saba ma al'adunmu. e to lalle kamar ga yadda na gani ni eh, addini da al'adu a nan akwai zancen da su ma suna bin kamar eh, eh, eh, ra'ayin mutane bisa ta lakwal lalle akwai shi wannan amma tunda an san duka malaman an san kuma duka wanda suke rike da al'adu ina tamaha a nan dai babu matsala kamar lalle mutane a zamana a gayan da shike a yi lakwal a yi al'adun a yi addini duka don ni a gani na context kinta ake ciki duk ya ba da yanayin yadda shike ana iya uh, ciwo ma wannan matsala na rashin zuwa diya mata musamman lakwal ina ta ma wannan ba problem amma kamar a samu uh, a yi materializan uh, Eh, idekin na a yi shi wannan abu a ta wajen inda ya kamata a buga ko da ya kamata a buga kuma akwai bisa akwai abu guda da nake so in karu tunda tunda zu lalle muna hodin kamar laihuka na haka na wani partner ko ne wani abun ga akwai wani zance kuma da shike shi ma yana nan alakwal paske namu mu mushanni kuma nan kuma ina so in tabo shi tunda shi ma yana cikin yadda kamar bismar ya fadi responsibility kan son partage justama to kuma a nan ne nake so in kawo eh, yanayin shi ma wanda ake fadi kamar zone rural kin abun da ya sa ni a gani na parfa eh, lakwal kin lalle mutane ba su ba eh, kuma wani lokaci karhi ba population kin tunda yanzu ni ina ta ma wajen recruitment ne ya kamata lalle a diba a dinga kawo ma inspection ko wani abun ga mushanni wa'anda shike a venir kin yara sun sa shi a kai su suna ganin lalle suna son su kara al'umma amma in an kai karkara kai da ma baka son zama ka zo ka iske uwayen su ma da ma lakwalkin ba son taba suke yawwa kenan kai ai ba za ka zaba ma sai ka yi ta taya tunda wani lokaci ce maka ba su kawo yaran su lakwal musamman diya mata ma tunda mushe ma yau yana nan gobe baya nan kenan akwai matsala ni gani na nan ma mu mushe sai mun kawo geron fuska bisa yadda muke yadda muke ta yadda lakololi mu ne ya kamata mu ma cikin mu akwai masu kashe lakol akwai ba masu bunkasa ta ba to kenan akwai matsala to shine nake cewa lalle wurin nan wajen recruitment kin na an sayan ko kuma wajen in an yo recruitment an sayan waɗanda suke son assez responsable da ake cewa in an kai su sai kaga inda ba a son lakol ma sai ka ga an so kyan sai a ci gaba sai ta zan abu ba amma in ana kai wanda shi bai so wannan dama haka ne zai zo yau sai yanda ke in yanzu sai ce yara ba su nan ina gode eh, bane in dawo malam Mm, baka ahmed ya kuke ganin kalaman da malam ilyasu ahmed julai a game da wannan ganin cewa ya kamata su ma eh, malaman makaranta su kasance masu son aikinsu kuma su kasance masu ba da eh, ilimi mai nagarta mai kyau eh, lalle <clears throat> harakan ma'aikatan nan na lakol wa'ansu dai sai an diba ta tunda wataran yara ake kawowa na birni yaran birni ba kullum ba suke son zama kauye kuma yaran nan ba su yi wani karatu da yake gashi nan kaman in ka tahi ecole normal l'école kin mushina ana ana maka uh, wani uh, bude kai ana bude maka kai kamar ka gane da menene amfanin lakol menene zama, zama da mutane menene wannan abubuwa duk wataran sai su ba su same su ba da ka samu dan diplom ka sai a turo ka ba ka yi wannan karatu ba ana karatu psikoloji ma ta yara yaro ka gane shi e kenan wannan in baka da su ba za ka ka da kyau kamar yadda provisor ya ce da ka zo da ma baka son gari mutane ba su son ka da ma ba su son lakol ba su son ka kai ma kaga rana guda biyu ba su zo ba su gaida ka ba su kawo yara ba sai ka ce sai ka kewaya ka koma gari ka ce ai wanga mutane ba su kawo yara ba ni ko eh, bari in dawo sai ka yi wata guda ba ka zo ba to wannan eh, shima ma bai da kyau matsala babba tunda da kun je wajen mutane sai su ce muku eh kun ga lakwal mushe bai nan mushe kuma wanga mushe ko ya zo ma ba karanta suwa bai ke ba bai ba da bai aikin shi kullum bai bai nan kullum bai kuma aikin shi wato ya kamata gwamnati ta sa ido kan irin eh, waɗannan eh dole sai gwamnati ta sa ido dole sai ta zabi mutanen da za su aiki mai mai eh, mai kyau Eh. to na gode baka ahmed muna ganin mun kusa zo ƙarshen wannan muhawara ta bari in da wajen wato wakilin hukuma ko ahmed eh, hamak eh, hamukan haka ne ya kuke ganin wannan matsala ta ya mata za a warware ta na su samu dama da zarafin ko da zuwa makaranta da ci gaba da zuwa makarantar har su kai su samu eh, digirin su eh, na BAPC ko na Brebe ko kuma na baka ma su ci gaba da ilimi mai zurfi ya kuke ganin wannan zai za a samu ci gaban wannan dama ga ɗaya mata. To abin da nake so in kara eh, aka diba duk wurin da aka zo da aka zo yanzu ina jin kowa yadda na hodi da zu ko yana bakin kokarin shi amma duk da wannan paske mutanen da aka ajiye bisa abun ga kama wani inspection wani eh, wani direction regional ta education wani commune wani wani kowa ya san aikin da ya kamata yi shine ya kamata a kare kokari kawai a kare kokari mm. hukuma ta da tallafi mutane su samu kayan aiki surtout aka diba par exemple kaman aka duka komin ta ifar babban komin ne fiske kaka za a ci 100 kilometer ne take lakkololi akwai su ko'ina kenan ko zuwa wajen lakkolkin ma aiki ne kenan dole ne farama mutane a kara kokari hukuma da proje su ba da moyen kuma surtout ba da kokarin kaman a sa zuciya kuma fi sabilla a sa zuciya aka sa zuciya aka samu dan moyen ina jin an samu an ciyo kan matsala. Wannan matsala ta ɗiya mata su shiga makaranta da kuma ci gaba da zuwa makarantar. Na gode Mr. Ahmed Hamukan. Eh, bari dawo ga uwayen makaranta. Shin wani kira gare ku na ganin wannan bangare na ɗiya mata yara 'yan mata sun ci gaba da zuwa makaranta wace gudunmawa ce kungiyar uwayen makaranta za ta yi eh kungiyar makaranta eh kungiyar malam eh, uwayen yara eh, kiran da take na a taimaka mata a taimaka ma gwamnati e, ya taimaka proje su taimaka komin su taimaka a kama a yi sensibilisation in an samu sensibilisation dabor sa'an nan kuma ana so taimako wanda za a ma 'yan matan yara su da kansu don su masu isa inda za su cikin amfanin eh, aikin da suke. Mm. eto eh, na gode malam kadar barin koma ja malam eh, ilyas ahmed jula wannan kira gare ka na karshe kan mm, ganin mata sun ci gaba da kasance a sahun gaba a nijar wajen zuwa neman ilimi to ni kira na harin kamar wajen authority abinda nake so a yi lalle in akwai tunda akwai luwa duka masu protejan diyamace a dinga interpele a san da lalle ma ba a yi buga ba da sanda ba eh, don mutane su gane da suna cikin dai abun da shike bai kamata ba ana yin shi kuma babban kira da nake shi ma ina yi ma lalle uwaye musamman kamar mu a cikin lakololi dai kungiya ta ama association de mer educatrice wannan ni a gani na kamar yanzu a cikin eh, cag e su ne suke iya su zo su gamu da ya mata tu da kansu su yi sensibilizan su da kyau don yannan mata da harin su su gane da abun ga cikin avenirkin su ne yake ya kamata lalle eh, a yi yadda shike in sun gane da kansu kariya ta faro da gare su in sun gane sa'an nan abu duka tana waye ko suna son su yi wani marriage forse ko kuma marriage precoce eh, sai kaga tana sun daina don ni kiran nan ne da nake kuma ina son duka aktar. na lakwal yanzu a bar babatu kwarai a zo a yi aiki musamman don abin ga haraka na eh, diyamace mace ya yi abin ga tunda diya mace in ta yi karatu ina ta maha eh, cikin rayuwa ta gida kowa ya karu da eh, karatun nan nata donc wannan ko kuma ko tu pass par ça to na gode eh, malam eh, baka hamad eh, mi za ku ce kan wannan batu da muka dauko musamman na ana ifero na game da tura ya mata makaranta da kuma rike su a cikin makarantu ni so nike in kara ma uwayen yara ko yara an mata in bude musu dan kai kadan menene amfanin eh, mace ta yi lakol ni gani nike in ta yi lakol mace da farin farko sai ta tanye uwayenta ma ta samu biya sai ta kama ma uwayenta zama cikin zaman eh, eh, zaman rayuwa ba sai kullum tana kallon miji sai abin da ya bata ko abin da ya mata a'a in tana da kudinta vraiment ta kula ma kanta kuma ta kula ma uwayenta kuma in ta yi lakol wannan diyanta ma duk sai sun yi lakol dole diyanta sai sun yi lakol su da kansu ma kenan kaga ta yi kokari kuma wajen harkan sante ciwon lahiya wajen haraka aihuwa haraka pali haraka menene deja kanta yana waye ta san yadda za ta ma magani kanta magani da mutanen da suke kusanta duka ha cikin zancen commerce wannan da aka yi da zu ita ma in tana in ta yi lakwal ta san yadda za ta commerce kin ta yi daidai daidai ko cikin zaman ta ma na gidan na karciyan zaman da za ta yi da mutane ba irin wancan da yake na fadace fadace kuma dernier point yanzu da zaman siyasan gada ake demokrasi kaga mata suna son su zama conseiller su zama menene suna da kwatakin su kenan eh, gyara tana da diplom kinta ta shigar ita ma cikin takara eh, eh, ne wato ilimin ɗaya mace dai zai taimaka mata kuma zai taimaka ma ƙasa na gode bari in karkare da wannan ta da madan ilyasu habba hamid shin wani kira gare ku a game da eh, ci gaban ɗaya mata a makarantu musamman ɗaya mata a wannan yanki na ifiron ni dai kiran da gare ni mutane su ci gaba da kokari ban ce ba su yi kokari ba suna sakai amma a kara mm. kuma a ci gaba da waye kai waye kan nan a waye mu uwaye kai kuma a waye ma su kai su san ba kawai ana tura su ba tunda wani kawai dole ne yake zuwa lakul bai san menene amfanin ta ba mamma ta masa mini sai na ta lakul mamma ta dame ni sai na ta lakul kenan in an ka waye mata kai ta san menene yasa da ake son ta lakul kenan in ta san amfanin lakul dole zata mai da hankalinta ta lakul nagode ina ganin duka-duka da haka ne za mu ci mun zo ƙarshen wannan mahara ta mu ta yau daga nan ifirwan inda muka tattauna kan wato matsalar uh, zuwa ɗiya mata a makarantu da kuma rike su ƙalubale da hanyoyin da ta kamata a bi domin magance wannan matsala abinda za mu riƙewa a nan shine dai kowa ya bayyana cewa yana da kyau ya zama wajibi ga ɗiya mata su ci gaba da zuwa neman ilimi a ci gaba da kula da su ta yadda ƙasa za ta amfana kuma al'umma za ta amfana su kuma su amfani iyalinsu da kankansu wannan ilimi ba na maza ba ne kaɗai na mata ne har da mata kenan ya kamata a ce wannan rukuni na ɗiya mata ya kasance a sahun gaba wajen neman ilimi a wannan ƙasa ta mu ta Nijar malaman da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan muhawara mun samu kasancewar Ahmed Hamokan wato mataimakin magajin garin Ifirwan da kuma Bakka Ahmed shugaban ma'aikata na eh, inspection primary da ke nan Ifirwan da kuma Amadan Ilaso Habba Hamid wato Ponfokata Skofi na Ifiran sannan kuma da Kadara Hamma daidai wato wakilin kungiyar uwayen 'yan makaranta da kuma Ilyasu Ahmed Jula Provisa na CS Ifiran duka waɗannan baki da suka halarci wannan muhara mun gode muku Allah ya saka da alheri daga nan Ifiran ne malamin ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.